من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya dawo da mu domin ci gaba da darasi a wannan masallaci na ɗan fodiyo da ke unguwar sunusi a cikin wannan gari namu na kaduna domin ci gaba da darasi na littafin babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz kamar yadda muka saba mai suna na tufi fi an anbiya'i was sahaba wato jarrabawa a rayuwar annabawa da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu ci jarrabawa a wannan rayuwar kamar yadda 'yan uwa suka sani mun sanya ka'ida cewa duk sanda wani abu ya faru to a duk inda muke karatu za mu dakatar da abin da ya faru mai magana daidai da abin da yake faruwa domin akwai ka'ida da suke faɗa su malaman usul fiƙi cewa jinkirta bayani a lokacin da ake da buƙatar a bayanin layi juzu bai halatta ba ka zan yi wasu bayanai a yau ɗan uwa za su yi ainihin wato haƙuri wanda suke da alaƙa da abubuwan da suke faruwa a wannan jiha ta kaduna wayannan abubuwan sami magana ne kuwa ba don sun shafi mu ba sai don kawai sun shafi addini wanda ya ga dama ya duba abin da muka faɗa da idan basira ya kyautata mana zato wanda ya ga dama ya rufe idansa ya ci gaba da munana mana zato da kuma faɗar magana duk da ya ga dama a kanmu wannan mu bai dame mu ba dan ba dan shi muke ba dan bai isa mu kuma saboda shi ba Allah ka ji kammalan albani da ya yace inna irda'an nas gayatul la tudrak neman yardan mutane fage ne da babu wani wanda ya isa ya kai karshen sa abu na farko wannan addini namu na musulunci shi kaɗai ne addini kwallon kwal a gurin Allah da ya yadda a doron kasan nan Allah ya faɗi cewa inna dini inda Allahi al'islam addini a gurin Allah wanda idan an yi zai karɓa shi ne addinin musulunci sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan addini a matsayin ni'ima sannan ya yadda cewa shi ne addinin da za a bauta masa da shi al akmal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dinan kasantuwar wannan addini ni'ima ne Allah yana so ya game ko'ina a duniyar nan ya tashi wanda yafi kowa girma da daraja da kima a gurinsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna sane da irin wahalar da annabi ya sha a garin makka ba ta kuma saboda wannan addinin yana sallah a ɗora masa mahaifar raƙumi a jiki izgili ya zo wucewa a kalle shi a ce ya ayyuhal ladhi nuzila ilayhi dhikr sai ya a kalle shi a ce masa innaka majanun kai dai mahaukaci ne bal qalu adgasu ahlamin an ce annabi yayin mafarki yake zuwa ya karanta bal iftarahu an ce abinda yake zuwa ya faɗa kirkiro waye bal huwa sha'irun amma ce annabi mawaki ne an taɓa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ka'aba yana sallah wani ya zo ya shaƙi annabi ta baya saboda shaƙa sai da manzan Allah ya zubar da ƙwallon abubakar yana daga nesa ya zo ya da mutumin ya ce a taktulon rajulan an ya ƙula rabbiyalla saboda wannan addinin a cutar da habban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ya sa shi kan shi annabin daga baya aka farmake shi ana neman rayuwarsa Allah ya sa shi cewa ya hijira ya bar makka ya dawo garin madina duk ba don koyi masai saboda wannan addinin na haka Allah ya ce ka ce masu kul inna salati wa nuski wa mahayayi wa mamaci ya lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimina addinin ne Allah ya zaɓe shi a matsayin addini da yake wasabiha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa kuma dina falata fala na illa wa tun wannan addini na musulunci yana daga cikin satifiket guda goma da ake da bukatar kowane mutum idan ya mutu in ya je gaban Allah babu yadda za a iya shiga aljanna su ya tafi da wannan satifiket ɗin guda goma Satifiket na farko da za a fara dubawa shine musulunci dan haka Allah ya ce innal muslimina sai ce wal muslimati sannan wal mu'minina wal mu'minati wannan addini na musulunci saboda muhimmancin sa annabi yusuf bai gushe ba yana addu'a kafin ya koma zuwa ga Allah yana rabbi qad ataitani min al mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin roƙon Allah yake ya karɓe shi yana matsayin musulmi wannan addini na musulunci shine addinin da annabi Suleimanu zai aika inda muka karanto a baya zuwa ga wannan matar farko abin da ya ce mata shine Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin lokacin da ta zo bayan ta shiga musulunci ta faɗa da bakinta ta ce ƙalat wato rabbi inni balamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin wannan addini ne Allah madaukakin sarki ya ce wa man yabtaji gharal islami dinan duk wanda yayi wani addini wanda ba na musulunci bai ya mutu falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin wannan ne yasa Allah ya kira wannan al'ummar yace mata ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum kada wanda ya kuskura ya mutu akan tafarkin da ba na musulunci ba wannan ne Allah yake cewa afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun wannan addini na musulunci ne aka zo fir'auna da shi akai akai a musulunci yaki daga ƙarshe Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahara muka tsallakar da bani isra'ila a teku fa atba'ahum fir'aun fir'aun ya biyo su wa junuduhu bagayan wa udwan wato saboda zalunci da wuce gona da iri hatta idza ajrakahu al-garaq har sai da natsewa na ruwa ya cimma fir'auna ya tabbatar mutuwa zai qala sannan a wannan lokacin amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina a wannan lokacin ne da ya sanin ina ma a ce ya ya tsindima cikin wannan addini namu na ainihin wato musulunci wannan addini Allah ka ji kan Imam al da yake faɗa a nuniyarsa ya ce wa shari'atul islami afdalu shari'ati dinin nabi salik al-adnani huwa dinu rabbil alamin wa shar'uhu wa huwa al-qadim wa sayyid al-adnani huwa dinu adama wal mala'iki qablahu huwa dinu nuhin sahibul at-tufani walaha da'a walahu da'a hudun nabiyyun salihun wa huma lidinillahi mu'taqidani wa bihi ata lutun wa sahibu madyan fakilahuma fi ad-din mujtahidani huwa dini ibrahim wa ibnihi ma'an wa bihi naja min nafhatin nirani wa bihi hamallahu adh-dhabiha min al-bala lamma fadahu bi a'dami al-qurbani huwa dini yaqub an-nabiy wa yunus wa kilahuma fi allahi mubtaliyan huwa dini daud al-khalifatu wa ibnihi وبه أذل له ملوك الجاني هو دين يحيى مع أبيه وأمه نئم السبي وحبذ الشيخان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لإبادة الصلبان والله أنلقه صبيا بالهدى في المهد ثم ثم سمع على الصبيان وكمال دين شرع الله دين وكمال دين شرع الله وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن إمام القهطاني يتي والشريعة الإسلامية wannan addini na musulunci shine afdalu shari'atin shari'ar da tafi kowace shari'a a duniya kuma wannan dinin nabi sadiq al-adnan addini ne na annabi wanda yake mai gaskiya daga kabilar adnan wannan addini na musulunci huwa dinin rabbil alamina shi addini ne daga ubangijin talakai sannan wa shar'uhu kuma shi Allah ne shar'anta shi wa huwa al-qadim wannan addinin ya dade wa sayyidul adyani kuma shine shugaban duk wani addini a duniya huwa dinu adama annabi adamu wannan addinin ma shine addinin shi wal mala'iki qablahu duk wani mala'ika da ka sani da wanda ma baka sani ba wannan shine addinin da ya bauta ma Allah da shi huwa duni nuhi shine addinin annabi nuhu sahibut tufani ma abucin tufani walahu da an hudun nabi wa salihun akan wannan addinin ne annabi hudu ya kira akan wannan addinin ne annabi salihu ya kira wa huma lidinillahi mu'taqidani wa'annan duka ba su da wata aƙida an ba ta addinin musulunci ba wa bihi a atalutun da wannan addinin na musulunci na annabu lutu ya zo da shi wa sahibu madiyanin da kuma ma'abucin shi shine annabi shu'aibu fakilahuma fi ddin mustahidani duka wa'annan sun yi ƙoƙari a kan addinin Allah huwa dinin ibrahima wannan addinin ne addinin annabi ibrahim wabnayhi ma an tare da 'ya'yansa guda biyu kenan annabi ishaq da annabi yaqub kenan ko annabi isma'il da annabi ainihin wato a ishaq wa bihi naja min nafhatin nirani da riko da wannan addinin ne Allah ya tseratar da annabi ibrahim sanda aka jefa shi wuta wa bihi da wannan addini ne hamallahu zabiha min albala abinda zai yanka Allah ya tseratar da shi lamma fadahu yayin da Allah ya fanshe shi bi a'zamil qurbani da mafi girman abin da ake ainihin wato neman kusanci da shi a wajen Allah huwa dini yaquban nabi wa yunus wannan shine addinin annabi yaquba da annabi yunus wa kilahuma fillahi mubtaliyani huwa dini daud al-khalifata wa ibnahu shine addinin annabi daud da kuma ɗansa annabi suleiman wa bihi saboda rukun da suka yi da wannan addinin ne azallalahu al-muluk al-jani masu mulkin aljanu ma sai da suka kaskanta zuwa gare su huwa dini yahya wannan shine addinin annabi yahya ma'a abihu wa ummihi tare da babansa da mamarsa ni'imar sabiu ma dalla da wannan da annabi yahya wa habbaza shekhani ma dalla da waɗannan iyayen nasa guda biyu walahu da'a isa ibn maryama qaumahu ga wannan addinin ne annabi isa ya kira mutanansa lam yad'ahum li ibadatu sulbani bai bauta musu bai basa sabauta ma kuros ba wallahu an takahu Allah ne ya ba annabi Isa ya furici sabiyan tun yana ɗan ƙaramin yaro bilguda ta hanyar shari'a tun ya ake kala inni abdullahi magana ta farko da ya fara faɗa fil mahdi thumma saba ala sibyani da haka yace wa kamalu lahi shar'u muhammadin cikar addinin Allah gabaki daya a doran ƙasa shine addinin annabi Muhammad salla alaihi munazzalil qur'an Allah ya ƙara tsira da aminci a gare shi shi wanda aka saukarwa da wannan Alƙur'anin. addinin musulunci ya haɗu da tarnaki a baya tunda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ci gaba da haɗuwa da tarnaki ana yakar addinin musulunci yaƙi ta waje sannan ana yakar addinin musulunci yaƙi ta ciki wasu za su zo da kayan da yake daga waje kowa ya san ba masu addinin bane su yaƙi addinin wasu kuma za su sanyo riga irin ta addinin su zo su yaƙi wa wannan addinin don haka Allah ya ce na an yi dufi unuwar Allah bi afwahihim suna so sai sun buce hasken Allah da bakinsu waya aballahu illa an cin nurahu Allah ya kishi kuma sai ya cika haskensa wa laukari halkafirun ko da ko kafirai sun ki don haka ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda huda wa dinil haƙƙi. Allah shi ya aiko annabinsa da shari'a da kuma addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad kullihi walau kariha al dan ya bayyanar da shi akan kowane irin addini ko da kafirai sun ƙi kuwa ko da mushrikai sun ƙi. kamar yadda yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad kullihi wa kafa billahi shahida addinin musulunci ya daɗe yana fama da irin wa'annan matsalolin a yaƙe shi ta cikin gida a yaƙe shi ta waje ana ƙoƙarin sai an murƙuse shi sai an kwantar da shi amma Allah ya ƙi a kai wannan addinin Allah ƙasa a doron ƙasa ibnu asakin da ya tashi zai rubuta tarihin ta ta a littafinsa na tarihi wallahi sai da ya ta kai komo ya rubuta ko kai ya rubuta saboda irin ta'addancin da aka yi wa musulunci a wannan lokacin da tatar suka zo suka yi ya ce bai taba tsammanin musulmi a duniya za su iya shiga ƙasƙanci da wulaƙanci irin na wannan lokacin ba ya ce kuma bai jin cewa ko ya juja wa majuja da Allah ya faɗa ya ce inna ya juja wa majuja mufsidu na fil ardi ya ce bai yi tsammanin za su yi ɓanna da tatar sa kai ba ya ce domin tsoro ya kai tsoro ga al'umman musulmi a wannan lokacin za ka sojan tatar zai haɗu da musulmi a hanya ba makami a hannun shi ba amma ya ce musulmi ya jira ya kuma tsaya ya kasa tafiya sai ya koma ya ji ya ɗauko makami ya same shi a tsaye ya kashe shi saboda tsabar bala'in tsoro da halin da al'umman musulmi suka samu kansu a wancan lokacin amma wannan bai iya shafa addinin musulunci a doron ƙasa ba sun yi abin da za su yi sun tafi amma kuma addinin yana ainihin wato nan don haka yi zama wajibi akan kowa ya yi ƙoƙari ya caciɓi wannan addini ya riƙe yana daga cikin tambaya guda hudu da za a yi wa mutum ran da ya bar duniya ya shiga kabari mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aka rufe bawa mumini wanda suka rufe shi suka juya baya za su dawo gida ɗaya kunnen shi na sama yana jin ƙaran takalman wanda suka rufe shi za su juya ɗaya kunnen shi na ƙasa yana jin mala'ikun da za su taso su masa tambaya za su yi masa tambaya man na biyu ka tambaya ta uku ita ce wa ma dinuka wani addini ka yi wallahi ka kuskura ka shiga kabari ba ka rike da addini to ka riga ka samu matsala kuma ka riga ka yi asara sai dai yadda hali kawai wannan ita ce tambaya ta uku da ɗan adam zai fara cin karo da ita a cikin wannan ainihin wato rayuwar bayan ya riga ya batta da haka wani malami yake cewa tamdis sununu wa tanqadil ayyamu wan nasu talhu wal anamu niyamu wan nasu tas'a lil hayati bi ghaflatin lam yadhkur al qur'ana wal islamu wal malu asbaha jam'uhu ka tahajjudin wa tamattu ash shahawati sari iyamu. qad zayyana ash-shaytanu kull razilatin wan nasu taf'alu ma turidu haramu ya nafsu yakfi fa dhunubu kathiratun إن الغرور يسبب الإجرام هل تعلم اليوم المهدد وقته الله يعلم وحده الألام ماذا تقول إذا هملت جنازة ودفنت في القبر الشديد ظلام هذا السؤال فهل علمت جوابه ماذا تجيب إذا نقدت كلام ماذا مسيرك إن روحك كرقر جاء المفرق كي يقول ختام اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وغدا تموت وترفع الأقلام ya ce tamdis sunun shekaru suna wucewa watan ƙadil ayyamu kwanaki kuma kullum yankewa suke amma wannan su talhu mutane suna cikin wasa wal'anamu anamu niyamu mafi yawancin talikai a duniya bacci suke sun saki addinin Allah wannan su mutane ya ce tas'a suna ta kai komo suna ɗawainiya lil ci ga wannan rayuwa ta duniya bigaflatin ta hanyar rafkana su saki addinin Allah lam yadhkur alqur'ana wal islam basu damu da littafin Allah ba kuma basu damu da wannan addini na musulunci ba sai yace wal mal dukiya sai zamanto asbaha jam'uhu ka tahajjudi tara shi sai zamanto kamar tahajjud yadda ka san mai sallar tahajjud zai kuke in yazo ya tsaye da gaske to haka kuma tara dukiya ya zama wata mattu shahawati jin daɗi ta hanyar sha'awar abinda Allah ya hana sara kiyamu sai ya zamanto wa mutane shine ne kiyamun su kad zayyana shaytanu kulla razilatin shedan ya kawata wa mutane duk wani abu wanda yake mara kyau ne wannan su taf'alu mutane suna aikata maturi da haramu abinda suke so suke nufi na haramu da su yi siyanarsu ya kere fi, ya isa haka abinda yi na sabon Allah fadlubu kasiratun domin zinabbai suna da yawa fa innal gurura lalle ruduwa da wannan duniyan ya sabbibul ijramu shi yake sabbaba wa mutum ya zama babban mujrimi sai yace hal alamul yawmal muhaddada waqtihi ka san wunin da aka haddade maka ran da zaka bar duniya sai yace Allahu da hul Allah shi kadai ya sani da ni da kai da wancan da wancan da wancan da wanda yake shugabanta da wanda ake shugabanta babu wanda ya sanya yaushe zai ba wannan gidan da duniya Allahu ya alamu wahdahu al-allamu sai ce ma za ta ƙulu mai za ka faɗa idan humilta jinazatan in aka ɗauke ka kawa wadufinta fil ƙabar da balamu aka rufe ka a cikin ƙabari mai tsananin duhu hada su'adu wannan tambayar fa hal alimta jawabahu ka san amsa shi kuwa ma za tu jibu da me za ka amsa idan na ɗarta kalamu lokacin da za ka yi magana ma za ka me makomarka inna ruhaka gargarar idan ranka ta riga ta kai gargara ja al-mufarriqu wanda zai raba ka da ran ya riga ya zo kai ya kula kitamu dan ya ce maka lokacin cikawa yanzu ya riga yi sai ce yau din nan a rayuwarka ta duniya taf'alu ma tasha'u wa tashtahi duk abin da kake so kake kwadayi ka aikata babu wanda ya sai hana ka amma wa gadan gobe kuma ta mutu zaka mutu idan ka mutu wa turfa'ul aqlamu an riga an dauki alqalami aikin da kai an rubuta sai dai a maka sakamako akan shi wannan ainihin wato shine to musamman irin abubuwan da suke tafiya a Najeriya wanda ya bar a Najeriya ba ma a Najeriya ba a duniya kan wanda ya ci ribar zamanta ran da za ka batta ka batta kana rike da addinin Allah shi ne ci ribarta wallahi ko ka zama ko ka tara kowaye kai ran da ka mutu baka da alaka da addinin Allah Allah shi ma bai da alaka da kai kuma ba ruwan shi da kai ba abin da ya kaka da shi shi yasa na faɗa muku na ce duk wanda ya iya daurewa ya ce babu ruwan shi da addinin Allah kuma ku daure ku ce babu ku da shi wannan shi ne babban dalilin da ya sa ni in yi waɗannan bayanan satin da ya wuce na ɗan yi tsokaci a gurguje akwai wannan takardar akwai ta turancinta wannan an sa an fassara ta da ainihin wato hausa wannan wanda na san mutane sun san abin da yake faruwa a jihar nan da yadda ake ainihin wato hayaniya yanzu na farko suka ce bil dokokin wa'azi wanda zai sauya doka da aka gabatar a jihar kaduna akan wa'azi na shekara alif 1984 to idan ka ɗauki wannan shekara 1984 lokacin da janar buhari yake mulki ne na soja aka kiri kiretin ɗin wannan dokar a lokacin da yake soja ba a iya aiki da dokar ba sai yanzu za a dawo da ita in ka ɗauki wannan ita kanta ɗauko wannan dokar yanzu a matsayin doka a jihar kaduna akwai ƙoƙarin a haɗa janar buhari rikici da mutane ta yadda in an yi magana sai ce ba su suka yi ba waye ina ba ta kun wannan abu na farko kenan abu na biyu wanda yake ƙarƙashin wannan wannan doka yan majalisa jihar kaduna suka tabbatar da shi kamar haka wannan doka na kiran wannan doka ana kiranta dokar wa'azi mai numba ga shinin shekara 2015 wannan doka za ta fara aiki ranar ba su sa ba ga watan kaza ba su sa ba shekara 2015 sannan a kalmomin da ke cikin wannan doka suna nan a haka sai dai a tsorati yana nufin izinin lura da sanin mai wa'azi wanda doka ya bashi gwamna yana nufin gwamnatin jihar kaduna Frita yana nufin mutumin da ke da lasisi wanda jama'atun nasarar islam ko christian association of nigeria ta bashi ya yi wa'azi public place yana nufin inda mutane ke taruwa kamar kasuwa makarantu ko wata cibiya ko wani wuri da mutane ke taruwa relevant authority yana nufin jama'atun nasarar islam of the christian association of nigeria state yana nufin jihar kaduna da ke nigeria manyan addini manyan addini addinai guda biyu a wannan jiha dole su dinga ainihin wato gudanarwa kamar haka to ƙarƙashin wannan abu na biyu kafin tsara wannan dokar mu addininmu na musulunci yana da tsari tsarin da kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya Abu Zar da Gifari ya ci, hatta tsuntsun da yake yawo a sama sai da annabi ya ambatan mana wani ilimi a kan shi addinin da yake da tsarin da sabuwar riga ma in za ka sa sai da ya faɗi ga abin da za ka karanta addinin da yake da tsarin saduwa da iyali in za ka yi sai da ya faɗi ga abin da za ka yi mai shiga gida in za ka shiga sai da ya faɗi ga abin da za ka karanta fitowa in za ka yi masallaci in za ka tafi kasuwa in za ka shiga in za ka fito daga wa daga kasuwa abin hawa in za ka hau in za ka sauka addinin musulunci saboda cikakken tsarin da yake da shi wannan kafar Allah bai bari wani ya tsara ba sai da ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ga yadda tsarin yake to idan har yadda dan adam zai bayan gida ya fito sai da annabi ya tsara wa mutane kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah akwai wani mahaluki da ya isa a duniya ya zo ya tsara wa musulmi yadda za su yi wa'azi ba yadda annabi ya tsara musu su yi wa'azi ba ba wannan mahalukin Na haka ƙarƙashin wannan tsarin ku ku ba mu da bukata tsarin da annabi ya zo mana da shi mun gamsu da shi shi muke da bukata kuma ba wani mahaluki da ya isa ya tsara wani abu wanda ya ci karo da na annabi musallama mai ba wata mata da ta haifi wani ɗa a wannan doron duniyar da ya isa ya kawo abin da ya ci karo da na annabi musallama masa wannan shi ne ainihin wato abu na biyu abu na uku shi kan shi addinin musulunci ba a yi masa adalci a jihar kaduna ba domin wanda aka ɗakko aka sa shi shine darakto na addinin musulunci ku je ku bincika ku ji shin ya san addini gwamnati da za ta ɗakko wanda yake za ta ba shi kiwon lafiya ya shugabanci abin ta ɗauko mutumin da bai san komai akan kiwon lafiya ba ne ko ta ɗauko wanda ya san kiwon lafiya ne da za a ɗauko wanda za a bashi ya lura da tsaro an ɗauko wanda bai san komai kan harkar tsaro ba ne ko an ɗauko wanda ya san tsaro ne abu guda biyar wallahi in aka sa san rai to sai an jema al'umma cikin bala'i abu na farko harkar ilimi idan aka tashi to a can dubu wanda yake da ilimin da zai jagoranci mutane ilimin nan na addini ne ko ba na addini ba ne abu na biyu harkar noma abu na uku harkar lafiya abu na hudu harkar tsaro uwa ubansu ita ce harkar addini duk lokacin da aka ɗauko wanda bai san addinin musulunci ba aka ce shi zai jagorancewa addinin musulunci dole a samu matsala wanda aka ɗauko aka ɗora a matsayin wani shi ne daraktan addinin musulunci a jihar kaduna ba abin da ya sani kan addini ba ɗalibin ilimi ba ne ballantana ma ya zama malamin addini amma aka ɗauko shi aka ɗora aka ce wai shi ne daraktan addinin musulunci a jihar kaduna abu na uku ƙarƙashin wannan shi ne na hudu dalilan da ya sa gwamnati ta kafa wannan dokar kamar yadda shi ya yi bayani a ciki to bari ku ji dalilan daga bakinsa kun san dama ko a ina ne in ka gana karyo da rediyon nan to akwai bayani kenan saboda haka barin bashi ya faɗa da bakinsa ku ji dalilan da ita gwamnati ta dogara da su gurin kafa wa'annan dokokin sannan sai mu bashi amsa da arewacin najeriya ta gabatar da wani uzurin doka ga majalisar dokokin jihar da nufin sa ido a kan yadda malamai na addinin musulunci da kiristoci ke wa'azi gwamnatin jihar dai ta ce ta dauki wannan mataki ne sakamakon koke-koke kan yadda wasu malaman addini biyu ke amfani da amsa ko a masallatai da majalu wanda ke kuntata al'umma da kuma yin wa'azi mai tada hankalin ba tare da samun lasisi ba a cikin da yin zama doka da kuka da wanda aka samu da na suka wannan na doka daga kaduna rahoton wakilinmu nura muhammad ɗan dokar wacce a yanzu sa sami shiga hadin yan majalisar dokokin jihar kaduna da kokarin hana wa'azin barkace ba bisa ka'ida ba ta kaita amfani da amsaku a masallaci da coci-coci da sauran al'amura na addini da gwamnati ke ganin na shiga haƙoƙin wasu a jihar injiniya na majalisa shi ne babban darakta na hukumar da ke kula da harkokin addini a jihar kaduna to akwai kuji-kuji da muka ta samu ko daga cikin nan gari ma wajen mando akwai wanda makwacin coci ne sai a zo a buɗe spika karfe wani lokuta na dare a yi ta yin ɗaya wanda shi ke sabon mun samu kuma wasu wasu wurare wanda su kuma makwabtan masallaci ne su kuma sun ce wani na ne zai zai sa wata kaset tun sha biyun dare ta kwana tana yi ba ma shi na ina ina bacci to ga shi za ka so a yi wannan dokar cewa kana da ikon ka kuna da addinin ka inda kai in ya kamata amma ko bai kamata kuma ka shiga haƙƙin wani ba idan ka sani za ka sa na malamin jihar kaduna to kaga za ka gane cewa wannan malami yana da lasin ko bai da lasin in ko wani daga wani jiha kakkasa to ya danzu daga abin da kasa ayyukansa in ya kunshi zage-zage to ba ba wani ruwan mu ma da wanda yi kasa kai da kake sa ka tafi da ya kira mu kama to ne ma da a jihar suka fara tofa albarkacin bakunansu a bisa wannan kullum doka shek abubakar usman baban ne shi ne shugaban majalisar malamai da limamai ta jihar kaduna wannan doka kamar yadda kowa ya ji ta a wajen ma haka muka ji ta lokacin da na ci dokar eh, na tsara limamai da malamai ne musu bayani kuma sannan muka bi wanda ya kamata mu bi mu ji yaya dokar take to yanzu dokar tana hannun mu kuma a matsayina na shugaban majalisar limamai da malamai na jihar kaduna na sa an fassara wannan doka da hausa domin ya karanta a wajen malamai su fahimci hukunci dokar sannan kuma su zo mai sau saboda haka na kira mini akan wannan doka abin da ke akwai shine duk dokan da za a yi akan abin da shafi wa'azi to lallai ne zanto malamai suna da ta cewa a kai duk da yake mun san gwamnati ba za ta yi wannan ba sai ta tuntuɓa wasu malamai amma malaman da aka tuntuɓa yana kyautata zaton ba su yi abin da ya dace ba amma mun yanzu abin da muka yi mun tura all over kano state mun tura members duka duk limamai da sauransu kowa ya goyin a kan dokar nan. jihar kaduna na cikin jihohin arewacin najeriya da ke fama da matsalolin rikice-rikice. to wannan shine dalilin su na yin dokar nan wasu a wasu gurare suna sa karatu a lasifika suna damun mutane kaga na farko idan wani ya sa karatu a lasifika a wani guri ya samu ya damu mutane an san shi me ya kamata yi a kamo shi a hukunta shi mana kuma ai an san masu yin wannan ai ba sai a kamo su a hukunta su ba akwai adalci wani abu kasan wanda ya kasa kamo shi ka hukunta sannan sai kai doka ga wanda shi abin bai shafe shi ba eh wai sha dare sannan ku bar wannan magana an yanzu ana magana su wa'annan sun sa karatu ne ku su kuma in can tun da addininsu ne dama ba za ka hana su ba sai bige-bige da kiɗe su. sun ce an shiga haƙƙin mutane amma kar su manta an zo an kwana a garin nan ana kiɗe-kiɗe da rere a nan da aka yi wannan kiɗe-kiɗen da rerin a jihar kaduna na farko duk wanda ya san ya san an haɗa gosulo a garin nan a cikin hada gosulan da aka yi ba a shiga haƙin wasu ba a cikin kiɗe-kiɗe da raye-raye da aka kwana ana yi a ranar duwar wanda yake da alaƙa da wannan yankin musamman fitilin ma da aka kunna ka a stadium sun isa sahana ka bacci mu ba a shiga mu ba ko ko su saboda akwai gwamnati a hannun hannunsu ɗaya ne sun isa su yi ragowar mutane bayi ne ba su isa su yi ba wannan ita ce dalilinsu na kafa wannan doka kamar yadda shi ya bayani to bari mu ci gaba da jin bayanin yadda matsalolin suke sannan akwai kwamiti na jama'atin nasarar islam tare da daidaita daidaiton wakilai a ƙungiyar izala da ɗariƙa a ɓangaren musulmai sannan kwamiti da ƙungiyar christian association of nigeria ta ta kafa a ɓangaren kiristoci sannan ministerial kwamiti na bangaren addini da gwamna ya zaɓa ministerial committee na interfaith ita ce za ta zama wasiɗa tsakanin gni da kuma kan ita ce mai kula da ɓangarorinsu idan an ɗauko jama'atu an ɗauko kan to akwai ministerial committee da gwamnati za ta kafa yana sama da jama'atu da kuma wa da kuma kan wannan shugabannin da za a nada wanda za su shugabanci wannan ministerial committee din wanda yake sama da kan wanda yake sama da jama'atu barkaji ga sanan shugaba wanda gwamna zai zaba da shawarar sakataren gwamnati gwamnatin jiha shine SSD shugaban da zai zama shine chairman na wannan committee da za ka ba to gwamna ne zai zabo shi tare da shi da wa SSD yake kenan mai ba da shawara na musamman ga gwamna akan harkar tsaro wannan shine mutum na biyu a wannan ainihin wato ministerial committee din sannan wakilai daga jama'atu da kuma kan biyu kenan sannan wakilan hukumar shari'a wannan wakilai daga hukumar shari'a wanda za ta turo zai iya zama musulmi zai iya zama ba musulmi ba wakilai wakili daga hukumar 'yan sanda wato ss da kuma civil defense kada ya kasa ainihin wato mukamin sp wato superintendent of police sannan hukumar addini da aka tabbatar ƙarƙashin shafi na 4a da kuma b na wannan doka tana da ikon ba da lasisi bayan ta samu amincewa daga ministerial committee kenan kaga jama'atu da ita kan din idan malami ya rubuta approval yana neman lasisin wa'azi sai ya tura zuwa ga wancan ministerial committee a cikin committee nan da shugaban civil defense da wanda directing SS zai turo da wanda ma'aikatar shari'a za ta turo da wanda 'yan sanda za su turo za iya zama musulmi sa iya zama ba musulmi ba su ne idan ka rubuta kana neman lasisin wa'azi ita jama'atu bata isa taimaka maka approval ba na ta baka lasisin wa'azi sai ta tura zuwa ga waɗancan idan sun turo mata an baka ne sannan za ta yi za ta baka in ba su turo an baka ba to su ma su da ikon su ba da wa su ba da lasisin ainihin wasu ba wannan yana daga ciki sannan lasisin ba zai wuce tsawon shekara ɗaya ba kaji sai ka ce lasisin mota ba zai wuce tsawon shekara ɗaya ba kaga da liman da na'ibi na ɗaya da na'ibi na biyu idan suka tafi rana ɗaya suka yi lasisin wa'azin sai ya zama yau alhamis lasisin ya ƙari gobe kuma ka kaga ba dama liman ya ce to kai na'ibi ja sallah dan lasisi ya riga ya shiya kuma idan ya hau mun bari tun da lasisi ya isfiya ya karyawa ya karye doka sannan na'ibi na biyu shi ma ba dama ya shigo ya dawa ya da sallah domin in ya shigo ya da sallah ya karye doka to kaga in an nemi liman da na'ibi na ɗaya da na biyu ba kowa to sai dai mutane su sallah a zahar a kowa ya sallarsa shi kaɗai a waɗi don wani ya hau a madadin liman ya ce zai mutane ba waye ba shi izinin yi ai ba shi da lasisi daga gwamnati kuma lasisin nan fa ake magana ba fa kyauta ba za a je a malaman addini sai ka biya saboda haka su kansu malaman addini wata hanya ce ta sai an samu kudin shiga a hannunsu ba ma aiki a ƙarƙashin kowa ba ni da albashi ba ni da allowance ban da fanshu ban da garatuci in na mutu muna aiki ne kawai burbushin rabbul izzati wal jabaruti ƙarƙashin Allah subhanahu ala muke aiki da aka su bari mutanen da suka ɗauka aiki suke biyansu albashi suke ba su allowance suke ba su fansho da garatu su su samu su wannan dokar sannan yana daga cikin abin da za mu faɗa wa gwamnati in ba ta sani ba jama'atin nasirar islam babu yadda za a yi ta iya rulin ɗin musulmi domin ita jama'ati in ka ɗauke ta kaman uba ne ko mai gida da ya auro mata ya kasa ɗaukar ɗauniyarta. kaga ba shi da damar ya ja layi za ta fita ce ba za ki fita ba saboda bai sauke nauyin da Allah ya dora masa Di yadda zai zo ya sa doka ya ja layi ya ce kar ta fita kawai in ta tsaya tana kallon shi a matsayin wannan katon banza ne ke zara ido kawai ba shi da wani amfani kuma ina so ku lura da kyau ku gani idan ka taso ko kai ne babba a gidanku akwai is din da zaka kai kaga kannanka in sun taso kakan iya sa mutum ka ce sai yayi sai ya bari idan akwai wata gudunmuwa da kake ba rayuwar shi idan ba wani abu da kake mai kai kawai kana yayin shi ne ta akwai matakin da za ka ce mai ya abu ya ce ba zai ba ka ce mai ya bari ya ce ba zai bari ba saboda yana ganin baka da wani amfani to ku kalla ku gani gudunmuwar da jama'atu take ba addini tana ba addini gudunmuwar da ya zamanto al'ummar musulmi suna kallanta da mutuncin da abu zai zo daga hannunta su karba yanzu kowa ya san abin da ya faru kwanan nan akan rikicin asibitin musulmi san zuciya kiri da matsalolin da suka faru da yadda aka tafi kotu da yadda aka so a wulakanta da Muawiya ran da aka je kotu farkon abin da aka so shine ana zuwa kotu kar alkali ya bada belin shi daga nan kai a wuce da shi prison yanzu kotu ce ta hukuncin cewa da likitan da alkalin kotun ya taso ya zo ya ga asibitin ya gane cewa an cutar da dakta ma'auya ranar da ya sa zai saurari shari'an ya dawo da shi baya ya dawo da ranar baya yanzu da aka dawo ko da aka dawo yanzu kukun sani a nan eriyar billahi alaikum mutum nawa ne musulmi suka cuti da rufe asibitin nan daga lokacin zuwa yanzu la tu'addu wa la tusa da aka dawo yanzu asibitin zai ci gaba da aiki an zo an samu sakainin mashin wanda aka kawo don tsare mutuncin yan uwanmu musulmi mata idan ka je gurin zaka ga sakainin da ake zuwa wasu guri matar ka kwanta wani kato ya mata asibitin musulmi mata ke kewa mace haka ake to yanzu an siyo shi kusan tara da wani abu yanzu ko da aka dawo an sace sakainin mashin an sace tibuna guda biyu an sace waye yanzu da an yi shekara gurin yana rufe ya kake tsammanin idan an dawo abu na gaba mai wa'azi da aka yadda ko mai wa'azi da aka gayyato daga wajen jihar kaduna ba shi da izini ne wato mai wa'azin da aka gayyato daga wajen jihar jiha mai wa'azin da aka gayyato daga wajen jiha za a ba shi izini ne na wannan gayyata kawai kamar nan masallacin da suke ɗakko malamai to in sun tashi za su gayyato malami idan wannan dokar ta fara aiki sai sun bi ta ƙarƙashin wannan kwamitin sun ce suna so za su gayyato mai wa'azi zai zo ɗan fodiyo zai yi karatu ga kwanakin da zai yi amma lasisin sai an rubuta ga a wannan da zai yi a wajen karatun kuma sannan idan ya zo ba dama kusa lasifikan nan sai dai a kashe lasifikan irin wannan kwamiti za a kafa shi a ƙaramar hukuma wanda za su tantance masu neman lasisi domin su turawa ministerial committee domin amincewa wannan kwamiti zai kunshi mambobi kamar haka ciyaman da wato ko ciyaman ciyaman da ko kuma ciyaman wanda za wanda za su wakilci manyan addinai guda biyu wanda gwamna zai nada tare da shawarwarin shugaban karamar hukuma wakilan wakilin 'yan sanda kada ya kasa zama mai mukamin asp wakilai biyu daga ƙungiyar izala da ɗariƙa wakilai biyu daga kan wakilai daga masarauta wannan kwamiti abinda suka zartar zai tabbata ne idan suka kai adadi daya idan suka kai adadi daya kamata mutum biyu tare da ciyaman da ko ciyaman da kuma wato akalla mutum daya wanda ya wakilci sashen addini kwamitin da aka kafa ƙarƙashin sashi na shida yana da aiki kamar haka bin dokar da aka kafa na lasisin wa'azi ya yi rijista yi rijista amintattun masu wa'azi na ƙungiya yi rijistar amintattun masu wa'azi na ƙungiyoyi na addini a kowane ƙaramar hukuma da sanin cewa a sanya lasisin lokaci da kuma yawan lokacin da za a yi amfani da shi reshen gna da kan na jihar kaduna ya ajiye adadin coci da masallaci da masu wa'azi na jihar kaduna duk wani kaset da cd da flash drive da kuma duk wani wa'azi wani wa'azi a yi amfani da shi ne a wurare kamar haka a cikin gidaje a cikin gidan mutum duk wani cd da flash drive da duk wani abu to za a amfani da shi ne na farko a gidan mutum zauren mutum cikin coci cikin masallaci ko kuma wuraren da aka kebe domin ibada duk wani kasif na wa'azi da ke duk wani kasif na wa'azi da ke da kalmomin zagi akan wani mutum ko ƙungiya ko ƙungiyar addini ko shugabannin addini na ainihin wato ko na ko shugabannin addini na da ko shugabannin addini wayannan abubuwan da suke bayanin shugabannin addini na da ko na da ko na yanzu an hana amfani da shi a jihar kaduna yanzu karatun mala abakar gumi kenan ko karatun irin su malin jabar ko karatun su albani inda sun faɗi kalma kan wani wanda shi wani ya ce an zage shi to haramun ne a daina sa wannan karatun a da ko a yanzu duk mutumin da saboda wannan doka ya yi laifi kamar haka duk mutumin da saboda wannan dokan ya yi laifi kamar haka yin wa'azi ba tare da lasisi ba sanya kaset ko amsa kuwa bayan karfe takwas na dare a cikin dandalin jama'a amma inda sunan addini ne in ba da sunan addini ba ne kana da iko ka kira mai asharar lanka ko sa'adu burinka ko ka sa rararanka ka ci gaba da rariya ka da wani matsala wannan yana daga ciki da haka yin amfani da amsa kuwa a cikin masallaci ko coci ko gefensu in ba lokacin ibada ba shi ma laifi ne yin amfani da littafi masu ɗauke da kalmomin zagi to a nan gurin ne har yanzu ba a yi mana definition mai ake nufi da zagi ba dan ne za a yi rigimar babu wani mutum a duniya da yake kyautata lafazi gurin wa'azi kamar manzan Allah amma wannan bai hana shawa su zo su kawo ƙara gurin amin shi ba su ce ba za mu taɓa haƙuri akan zagin da ɗanka yake mana ba sannan wata tasbihu na yana wawantar da hankulanmu yana cewa wawaye ne kaga mu muna faɗar magana akan wasu kuma ba wani wanda ya sai kawo aqida da ta ci karo da ta annaba a ce ba za mu magana akan shi ba wallahi in dai za a daina wa'azi akan aqida sai dai mu rufe littattafan mu daina karatun mu shiga wata harka dan ba shi da wani amfani karatun kana kallon irin bala'in da ake ciki yanzu ana ma karatun aqidar ya aka kare ballantana an daina karatun aqidar kiri-kiri muna kallo mutane sun zo sun dauko haƙƙin Allah sun raba ma wasu mutane sannan ka ce wai a zara ido to duk wanda ka yi magana a kan aƙidarsa dokar ƙasar nan ta yadda dama cin mutunci da zagi wani abu ne wanda bai dace ga musulmin kirki ba amma in kana da dalili wani abu ba daidai ba ka fito ka faɗa abin da ya ba daidai ba ne to wannan yana daga ciki yin amfani da littafi sannan ta da husuma a cikin jama'a yin amfani da kalmomin cin mutunci ga addini sannan zuwa wajen wa'azi ko wajen ibada da makami da nufin tada husuma duk duk abubuwan da aka faɗa a sama laifi ne duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin wannan laifuffuka za a hukunta shi da ɗauri ɗaurin da ba zai wuce shekara biyu ba ko tara na naira dubu ɗari biyu

to shi kenan cincirin dola ku yi kuma duk wani ɗan majalisa da kuka zaba duk wani ɗan majalisa da kuka zaɓa lalle ku tabbatar da shigansa da fitarsa yaushe ke shigowa unguwarsa yaushe ke fita don mu mun yi abin da za mu iya ranar alhamis da ta wuce mun tashi mun je majalisar nan mu mun yi abin da mu za mu iya yi mun tashi yanzu abin da ya rage mana shine magana kuma abin da mu muke cewa wannan abincin da addini ya shafa idan da za a yi ma addinin musulunci adalci a nemo wanda suka san addinin mana su su tsara yadda za a yi wa'azi dan uwa yau maganar da kai yau akwai malamai a jihar Kaduna da kuma malamai a matakin ƙasa wanda in abu ya zo daga gurinsu a matsayin doka ina da kyautata zato a kansu cewa wallahi ba za a haɗa kai da su a cuci addini ba zan yadda da abu yau misali a ce doka ta zo abu ya zo daga su malam kabiru gombe daga sama ko shugaban kungiya sun yi approval sun yadda da abin ina kyautata zato cewa wayannan mutanen ba za a haɗa kai da su a cuci addini ba amma mutumin da bai san addini ba a ɗauko shi a ce shi zai tsara dokar addini amma addinin musulunci adalci to wannan yana daga ciki za a ba da dama wannan ita ce za a kwace ainihin wato lasisinsa ga duk wanda ya saɓu wannan doka malam nasir ahmad ɗan rufa'i gwamna wannan ta wannan jihar kaduna to wannan shi ne abin da yake faruwa yanzu wannan gaba ta farko kenan na karanta ta ne don uwa mutane bayani ba don ta halili in ɗauke ta gaba-gaba ba in yi amma idan sun haƙura shi kenan sai mu ma mu ci gaba da abin da ke sabgar gabanmu yanzu ba wanda ya san a ina na taso a ina ne karatu duk kasashen da gwamnati take control ɗin addini ka je ka bincika ka gani yanzu saudiya hata mai kiran sallah a masallaci na kamsu salawati da liman ita take sa amma za ka ga da limamin da ladanin da masu aikin masallacin gwamnati ce take ɗaukar nauyinsu addinin a hannun ke yake da haka tana da ikon yin sarrafin tana da ikon yin tasarrufin wa addinin amma ba ku mutane komai ba ba ku sanya aka yi mutane suka nemi filaye ba ba ku sanya aka yi suka gina kayansu ba ba ku sanya aka yi mutane suka yi karatu ba ba wata gudunmawa da kuka ba su kawai ku tashi rana ɗaya ku ce kun musu doka a gidan wa ake yin wannan to wannan ne abin da ke cikin wannan ainihin wato to ga abubuwa kamar haka wanda zan ainihin wato cike da su don yau ba za mu so mai dogon karatu ba sannan abu na biyar ƙarƙashin wancan abin kashe ma'aikatar addinin musulunci ita ce biyu a ran da muka ji majalisa wani kirista ya tashi ya yi magana ya ce ya kamata mutane su sani ya ce jama'atin nasarar islam ba ta wakiltar duk musulmi kamar yadda kan ba ta wakiltar duk kiristoci ya ce ma'aikatar addini ta musulunci ita ce biyu ita ce take da alaƙa da duk musulmi da aka duk rikici in aka yi ka ga ita ake ɗauka a kai ma ita take warwarewa sawa'un musulmin yana da alaka da wata kungiya ko bai da alaka da ita in rikici ya faru ita tana da ikon ta shiga kowane bangare bangaren kiristanci suna da nasu ta yau sai aka zo aka rusa su sai aka dawo sai aka haɗa wai interfaith wannan ƙungiya ta interfaith ba malamai suna da fahimtar cewa ma duk wanda ya shiga wannan kungiyar ta interfaith arne ne ba ma musulmi ba ne. domin akwai bambancin tsakanin a zo a yi haɗakar a zauna lafiya da kuma haɗakar addini addini kowa ya nashi amma ƙasa a zauna lafiya shi yasa najeriya da ake cewa ƙasa ɗaya addini ɗaya mala amini kano ya ce ina najeriya one nation ne amma fa kowa ya san gidan uban shi yawa addini lakum dinukum wali addini to sai aka zo aka ruguza ita wannan ma'aikata ta addinin musulunci aka ruguza waccan sai aka zo aka hada aka yi mata darakta guda daya wannan shine wannan injiniya Musa na wannan daraktan da aka sa sakatariyar shi ba musulmi ba yanzu in wani abu ya faru na musulmi dole idan kun kai takarda kafin ta kai kanki sai ta fara bi ta hannunta sannan yau a matsayin shi na musulmi shine daraktan addini a jihar Kaduna tunda an mayar da shi intafet gobe idan ba wannan gwamnatin bace za ka iya samun kuma kirista shine shugaba a gurin rikici ya taso kuna musulmi sannan a kai kirista ne zai warware rikicin addini wannan yana ciki abu na biyar ko na shida kashe hukumar alhazi da suke da tunanin yi za su mayar da ita ta koma ejinsi duk abin da ya shafi gudunmawa da gwamnati za ta bayar wajen aikin hajji inda ta jiha ne za ta cire hannunta wannan jita-jitar akwai ta ba mu tabbatar ba amma za mu zura ido mu gani aiki ne zai gazgata wannan ko ya ta wannan amma dai wancan na ma'aikatar addini sun riga su yi yanzu in ka je ka za ka ga samun ɗin sun riga sun canza sun mai da shi intafet abu na bakwai gwamnati ta tanadi marasa mutunci tsakanin ɓangaren 'yan siyasa da kuma wanda suka sa riga ta addini da niyyar duk wani malami da bai yadda da wannan abin da gwamnati ta kawo ba su shiga rediyo su mai kazafi da ƙarya su ci mutuncin shi a nan nake cewa babu wata kalma da wani zai faɗa kowaye shi a wannan zamanin in ya faɗe ta sai mutane sun dare gida biyu wani ɓangaren za su yadda wani ɓangaren za su ƙimi wani ɓangaren za su amince wani ɓangaren ba za su amince ba wani ɓangaren za su kyautata maka zato wani ɓangaren za su muna maka zato to a irin wannan gabar duk wani wanda yake jin cewa zai keta mutuncinmu saboda addinin Allah wallahi mun halatta masa ya keta akwai ranakin dillanci duk wanda yake jin cewa wai saboda wannan matakin da muka ɗauka ya shirya don ya keta mutuncinmu to mun halatta masa ya keta wannan ba wani abu bane kwanaki sanda aka yi wannan kalankuwar akwai wasu program da kuka ji ana yi a gidan rediyo ana malam fankan fankan da malam waye ba ku san suwa suke nufi da malam fankan fankan da malam waye waye ba idan lokaci ya zo na mai muku bayanin suwa suke nufi za mu muku ainihin wato bayani sannan abu na takwas mai gwamnati take nufi da kuma dalilan da ya sa ta kafa wannan dokar a yanzu babban abin da gwamnati take jin tsoro ya sa ta fito da wannan dokar tana shirin shekara 2019 saboda di wani malami da take da tunanin zai iya ba ta matsala nan gaba to bari ta ɗauki matakin maganin shi tun yanzu shi yasa kuka ga aka ce an kafa ministerial committee ministerial committee ɗin nan gwamna ne zai zaɓo shi da shi da ssd sannan saiwa sannan saiwa saiwa su ne za su kula wajen ba mai wa'azi lasisi da aka duk wani malami da suke ganin cewa zai iya ba su matsala daga nan zuwa wannan lokacin cikin sauƙi idan aka ce an karɓe lasisinka duk alherin da kake da shi cikin al'umma sai dai kai shi ba da kai kuma wanda bai cancanta ba idan ita ta ɗauka ta ba lasisi to shi zai yi ko kuna so ku ba kwaso wannan shi ne tsarin da yake ciki sannan abu na tara maganar da shi wannan gwamnan ya kwanaci a lokacin kalankuwan nan da ba don muna yin shuru ba ba ma san yin magana wallahi wannan maganar da ta isa ta fitar da shi musulunci barin kunna ta mutane su ji abin da ya faɗa sannan sai in yi kuɗi ne mu tsaya mai duka kuɗi ne wanda yake fitowa daga kamfanoni daga waje wanda muna nan muna bin su wasu za a samu kuɗin kafin bikin wasu za a samu bayan duk abin da muka tara kuma ba wai zai shigo asusun gwamnati ba ne mawaƙan ne muke so su samu isanin a raba musu kuɗin nan duk abin da aka samu za mu ba su kuma kowane shekara insha Allah za mu sake kiran su yi musu wannan godiya. wasu suna fahimta wani kuɗin da wani yawa kula da adadin yawan kamar ya kamata na fahimta su ne musamman to wani aiki ne na asibitoci da ba a yi babu wata gwamnati ina jin a tarihin jihar kaduna wadda ta ɗauki aikin gyara makarantu da aikin asibitoci kamar wannan gwamnati kuma wannan aiki ana yi ana farawa ma kawai aka yi ko ba a gama amma babu yadda za a yi gwamnati ta zauna ta ce a'a ku kamfani ku kawo wannan kuɗi a makaranta ko a asibiti wannan aiki ne na gwamnati saboda haka akwai kasafin kuɗi na yin wannan amma mu zauna ma mawaƙanmu da masu raye-rayenmu wani shiri wanda zai taimaka musu su ma su ci gaba da wannan aiki da suke wanda matasanmu suna samun aiki ana samun tattalin arziki daga ciki shi ma aikin gwamnati amma wannan kudi da za a kashe naira miliyan ɗari ne aka ce ko wani abu haka in ka ce ma za ka sashi a makaranta makaranta mai zuwa da zai yi wannan shekara kasafin kudi da muka bayar majalisar ah, dokoki ta jihar kaduna kaji naira miliyan 100 ba wani kuɗi ba ne da malaman kuna addini aka ce an ba wani naira miliyan 100 da yanzu kuna nan kuna yi amma an tara ma mawaka matsiyata an ɗauki naira miliyan 100 har ana ganin ba ma wani kuɗi ba ne shekara mai zuwa za mu kashe naira wurin biliyan 26 kan ilimi kawai za mu kashe wurin naira biliyan 8 eh, kan kiwon lafiya to me ne naira miliyan 100 wanda muka je muka yi maula muka samu domin a karfafa masu waka da sauransu wanda kuwa ya manta da su mu a ganin wannan ba laifi ne wannan abu ne wanda a lokacin kaji a gurinsu wannan ba laifi ne. duk abin da ya tabbata a gurin Allah laifi ne ba ɗan da da isa kankare shi to dama sun yi kaɗa-kaɗansa da rairayensa sun yadda haramun ne to yana nan a matsayin shi na kaba'ira amma da Allah subhanahu wata'ala ya haramta wani kalle shi ya ce ba laifi ba ne wallah wannan kalma ce da in ba don muna taka tsantsan ba da ijima'in malaman duniya duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta ya fita musulunci wanda shi yasa kun san irin wannan ba na hakaitowa sai dai in danna a faɗin mutum a ji abin da ya faɗa wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu kuma ya tsare mana ainihin wato imanin saboda haka abu na gaba wanda shi ne kusan na ƙarshe ina kira zuwa ga 'yan majalisa wannan dokar kamar yadda muka je majalisa sun ce ba su sa mata hannu ba sun ma nuna mana ba su zauna a kanta ba to don haka wannan matsalar ta dokar karatu a jihar kaduna ba ita ba ce matsalar al'umma a jihar kaduna babban security yanzu mutane matsalar rayuwa ta dame su suna neman ya za su ji sauki majalisa ta zauna ta nemo hanyar da al'umma za ta samu sauki a jihar kaduna a halin da take ciki shine abin da ke gabanta wannan shine nasihar da zamu musu sannan kuma abu na ƙarshe akan wannan duk wanda abin da ya damu addinin Allah ya dame shi damuwarsa Allah ka ɗauke masa duk wanda abin da ya dame shi shine yana so ya kare mutuncin addini ko yana dare ko bai dare Allah ka kare mutuncin shi duk kuma wanda abincin shi ne ya fi damun shi sama da addini to Allah muna roƙonka Allah kada ka bar shi ci abincin lafiya duk wanda addinin musulunci wato kujerarsa ta fi damun shi sama da addini Allah ka karbe kujerar duk wanda yake so ya girgida kujerar addini saboda tashi kujerar to Allah ka girgide ta shi kuma sai ta addini ta tabbata wannan shine abubuwan da suke faruwa a wannan jiha kuma wannan ya zama wajibi a kanmu mu bayani kamar yadda na faɗa idan mutum ya ga dama ya kyautata mana zato in ya ga dama ya munana mana zato in ya ga dama ya faɗa alheri a kanmu in ya ga dama ya faɗi shari a kanmu wannan matsalar ce mu ba matsalar mu bane amma ku sani ni dai ni dai babu wani mahaluki a wannan duniyar da zan kasa tsayawa gaban shi in fada mai gaskiya babu kuma maganan da za ku ji ana faɗan cewa wai in an ga kuskure a zo a same shi ya ba da ƙofa wannan maganan ba gaskiya ba ne saboda lokacin da za a yi wannan kalankuwar kwamitin malamai da limamai na jihar kaduna sau ɗaiɗai har su biyar yana rubuta takarda yana so jikin shi bai yadda ya zauna da su ba sai bayan da aka yi taron kalankuwar aka tashi sannan dan yanzu na san akwai mutanen da duk wannan abin da yake faruwa ka ga su ba addini ba bane ya dame su yadda suke son waɗannan mutanen wallahi ba sa son addini haka ni na san akwai su to kuma baka isa kai abin da kake so ba abin da Allah yake so a shi za'i kuma wallahi sai ka damu da addinin Allah ne Allah zai dauke maka damuwarka wallahi duk wanda bai damu da addini ba damuwa sai ya fita daga wata ya shiga wata ya fita daga wannan ya shiga wannan haka zai kuma in duniya kake so ne saboda su zaka iya taba mutuncin addini saboda mutuncin su to ga kai ga ta nan baka isa ka same ta yadda kake so ba yadda Allah yake so ka same ta haka zaka same ta wannan shine sannan ko da wannan matsalar ta taso an yi ƙoƙarin a gan shi amma ganin bai yi ba da haka mu mun yi abinda za mu yi a matakin farko mun ji har majalisa mun zauna da 'yan majalisar nan su nuna cewa dokar nan ta zo amma ba su zauna a kanta ba ta wannan dokar al'umma ba su da bukatar ta dan ba ita bace matsalarsu wannan shi ne saƙon da mu muke bayarwa zuwa ga 'yan majalisu kuma duk wani dan majalisa da dokar ta je in ya sa hannu ai dole takarda sai ta fito wani ya sa hannu wani ya sa hannu dole ne ai to za mu zira ido mu gani idan dokar nan ta tafi majalisa da waye da waye za su sa hannu a matsayin suna goyon bayan wannan abin da za a yi kuma su waye ba su sa hannu ba na haka a cikin su dan majalisan nan duk wanda yake san addinin Allah ya ci gaba Allah ka ciyar da shi gaba duk wanda addinin Allah ne ya dame shi to Allah ya ɗauke masa tashi damuwar wanda duk bai damu da addini a cikinsu ba to ina roƙon Allah kada Allah ya sama a kai 2019 sai Allah ya mana maganin shi wannan shine ne abinda zamu faɗa idan wani ya ji wannan maganar ta mar zafi ya yi hakuri Allah ya ba shi hakuri an taba abin da ya fi komai kima a gurin mu shine addini kuma duk yadda kake wanda suke kan addini nan ba su isa ba yara ne ba su da kuɗi wallahi in kuka fara rikici da su ba za ku kai labari ba dan rikicin in za a buga kamar dutse ne da kwai ka san an buga ko ka san wanda zai kai labari haka fir'auna ya kanna annan Musa da jama'a shi ya yace inna haula ila shirzamatin qalilu wayannan jama'a mai nauraci yan tsirarru sun zo sun takura mutane sun gallaba mutane sun hana su saka daga karshe waye kai labari waye bai kai labari ba kowa ya san wanda ya kai labari kowa ya san wanda bai kai labari ba saboda haka muna da yaƙini wannan addinin da muke yi na Allah ne fatan da mu muke Allah ka sa duk wata magana da za ta fita daga bakin mu ya zaman to muna yin ta ne dan Allah ba dan cin mutuncin wani mutum ba wannan shine abin da zan faɗa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya samu ɗan